الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم barka mu da sake saduwa a wannan rana mai albarka rana ta litinin ɗaya ga watan rabi'u thani ta shekara 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha ɗaya ga watan biyu ta shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya muna cikin mu na umdatul ahkam babi da yake bayani akan aure babin ishiratun nisa wato babi da yake bayani akan mu'amala zamantakewa tsakanin mata da miji ko tsakanin miji da mata shine ishira fiya malamai suke kiransa babu ishira sai wasu littattafai suke shi babu mu'ashara al-mu'ashara zaujiya ma'ana zamantakewa tsakanin miji da mata hadisin mu na ɗari uku da bakwai an anas bin malikin رضي anhu عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisi daga anas dan malik allah yarda da shi khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da annabi shekara goma <clears throat> tun daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa a risuwansa yake faɗi mina sunnati yana daga sunna idza tazawwaja al-bikra ala thayyib idan mutum ya aure budurwa yana da mace dama sai ya auro budurwa a kanta to aqama indaha sab'an an bashi dama ya kwana a wannan budurwan da ya auro kwana bakwai sun ma daga nan sai ya raba kwanaki tsakanin su amma wannan kwana bakwai an ba wannan budurwa a zauna tare da ita saboda a ɗebe mata kewa ta baro gidan <clears throat> iyayenta ta dawo wani gida ba kuwa to shi yasa sai aka ba mijin saboda mu'ashara din da addini ke da shi in zauna tare da ita kwana bakwai daga kwana bakwai ta gane yadda yake shi ma ya gane yadda yake sannan kuma <clears throat> an fahimci juna kuma ta saba da gida ita ma ta zama yar gida a wannan lokacin kenan sai a riba tsakanin sauran matan yana da mata biyu sai a zauna a tattauna kwana nawa za a riba kwana biyu uku uku hudu hudu sati sati gurgudu abin da aka yi tifaki shi rabawan wajibi ne amma kuma yanayin gwargwado yadda za a raba wannan ya danganci tattaunawa yarjejeniya da aka yi tsakanin miji da mata babu addini bayi da wannan cewa dole sai kwana in awa ɗaya ɗaya ne ma aka yi wannan duka ya danganci dai zuruf ɗin na zaman takewa namiji na yau da kullum daga nan sai a sa ka'ida to daga wani lokaci yake farawa daga alfijir fitowar alfijiri ne ko fitowar rana ko daga faduwar rana sai a sa wannan saboda kowa a sashi akan ga'ida a sani rana tana faduwa to yanzu an shiga kwanan wance sai a san wannan wannan shi ne wannan kuma ya danganci yarjejeniyar da za a yi wa idza tazawwaja thayyiba idan har auro ya auro a bazawara kuwa a kama inda ha talatan ci an ba shi dama ya kwana da ita kwana uku ya zauna da ita kafin daga nan sun ma basama sannan a riba kwanakin ita wannan saboda ita bata taba zama wani gida ba gidan babanta ba to tana bukata wanda zai ɗebe mata kewa ta ɗan saba da gida kada a auro ta yau yau gobe a batta ita kadai sila sai ta kwanta tana kuka ba ta saba ta saba kwana ita kadai ba to shi yasa dan ɗebe mata kewa ita ma ta zama ta zama yar gida to sai aka wani a wurinta wannan kuma ta saba dama daga wani gida take ta rubu da mijin ta dawo gida ko mijiyarsu ko wani abu haka aka aure to shi yasa sai aka abata kwana uku ita kaga adalci irin na addinin musulunci ya yana kula da matsayin kowane sai baci haƙƙin abin da yake bukata <clears throat> ita tana bukata kwana bakwai ma wasu malamai sukan ce a nan ne za a koyar da ita addini yadda za ta yi wanka alwala sauransu dai na addini idan ba ta da ilimin addini to za a iya koya mata a kwana bakwai din nan wasu malamai sukan kawo nan mande dai malaman da suke sharhin hadisai za ga mafi abubuwan da suke kawo shine wayannan abubuwa cewa ita ta zo karama ce ba ta taba kwana ita kadai ba kuma ba kuwa a batta ita kadai a daki musamman irin Najeriya a ɗauki wuta a cikin duhu za ta damu a wayannan kwanaki to sai a dan ba ta wannan kwana bukwai din ita ma ta zama yar gida ta gane dabarun gidan a wannan lokaci to za ta iya kila nema abin da za ta kwana da shi <clears throat> wannan kenan قال أبو قلابة أبو قلابة شيني تابعين ده رويتو حديثي دقا أنس مالك yake faɗi walau itu. kaga ba sunan shi a farko amma shine ya ruwaito hadisin daga Anas dan Malik ce da na so la qultu da na fada inna Anasan rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam da na so san ce Anas ya gaya mana wannan hadisi daga annabi kaga an ka lura da hadisin a matsayin hadisi mawqufi ne a bangaren malaman hadisi matanin hadisi don an anas bin malik radiyallahu anhu qala maganan anas ne ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam an gane to kaga malaman hadisi wannan suna kiran hadisi mawqufi hadisin da aka karbo an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce hadisi ne marfu' wato daga anas daga annabi amma yanzu maganan anas ne sai shi abu kalaba yake faɗi da ya so da ya ce an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma anas ya ji daga annabi me dalilinsa dalilinsa shine da anas yake faɗi min sunnati in sahabi ce maka min sunnati kaza to yana nufin da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi ne ya faɗi wannan magana amma bai gaya maka qala rasulullah sai kawo maka ta wata siga an gane ne malaman hadisi suka ce idan ka ji sahabi ce maka mina sunnati to ana nufin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama to Anas ya ji wannan magana daga annabi an gane to shine abi qala abu qalaba din yake fadi gilaba yake fadi da na so da zan ce Anas ya ji maganan nan daga annabi ne da bawo ne sun da Anas bai taba farin wannan da kansa kuma yana daga cikin ka'ida na malamai da za ka gane an ce maganan annabi ne sahabi da yake gaya maka minas sunnati ko umirna bi kaza ko nuhina an kaza an umurce mu da kaza ko an hana mu akan kaza to in sahabi ce wa zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam kaman shi annabi kuma ce umirtu an umurce ni wa yake umurta annabi Allah ko nuhitu an hana ni zaka alqur'ani wal inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah annabi sai kawo an hana ni mai hani shine Allah to idan sahabi ce an nuhina an kaza au umirna an kaza ko kuma mina sunnati kaza so yana nufin duka wannan yana so kai gaya maka annabi ne ya fara kai tsaye ke sa mun kalaba ya koma bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi sai ce da ya so da ya ce anas din nan ya dan hadisin zuwa daga annabi ya jiyo shi kawai dai bai gaya mana daga annabi sai ya mana wata kalma mina sunnati a wannan hadisi shine abin da yake nuna mana wato shari'a ta musulunci ta ba kowane haƙƙi ya sa ta ba ita yarinya kwana bakwai daga nan kuma a reba sa'annan ita kuma bazawara kwana uku daga nan a reba wanda ana roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ke nuna mana kenan عن, أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر أو إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا wannan hadisi daga abdullahi dan abbas yake faɗi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda abdullahi shi ya ruwaito ƙala an ibnu abbas radiyallahu anhuma ƙala ƙala rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wasallama annabi ne ya faɗa kai tsaye ce annabi ya gaya musu law anna ahadakum nabi ce da ɗayan ku idza arada ayya ati ahlahu idan yana nufin ya zo ma iyalinsa bi ma'ana yi jima'i da iyalinsa qala bismillah ya faɗi wannan kalma bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqatana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun in ya faɗi wa'annan kalmomi in Allah ya ƙaddara samuwan da a wannan rana fi lam turra hu shaytan abadan to shaydan ba zai iya cutar da wannan dan ba har abada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kalma kawai kalmomi guda biyu bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nisantar da mu daga shaytan kuma ka nisantar da shaytan da abin da zaka azurta mu da shi da kuma Allah zai karbi wannan addu'an zai nisantar da ku daga shaytan sannan zai nisantar da shaytan da abin da zai azurta su iya azurta su da da'a wannan lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan in Allah yadda Allah zai tsare shi daga duk wata hayaniya na shaidan daga duk abin da fisga da ke fisgan mutum daga duk shubuhat daga duk sha'awa da ke fisgan mutum duka Allah zai tsare shi daga wannan wannan hadisi shine abin da yake nuna kenan duk abin da mutum zai yi kamar yadda malamai suke kullu amrin zibalin la yabda fi bi bismillah fa huwa abtar duk wani al'amari wanda yake mai muhimmanci mutum zai yi bai faɗi bismillah ba to abtar mai yankakken albarka ne wannan al'amari daga har lokacin jima'i an ce mutum ya faɗi sunan Allah sannan ya nemi tsari daga shaidan saboda in ba haka ba shaidan zai iya shafan su tun daga wannan lokacin dan da za a haifa a shi wani iri ko ya shi wani bangaren sa ya cinye ko baya ji ko baya gani ko kuma ya taso wani iri duka masu ne na shaidan wasu tun daga wannan lokacin ake samun su don kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai shiga gidansa yayi addu'a na shiga gida to shaidan da ya sawo kai zai shiga wannan ranar da daddare sai in ya ji haka wannan sai ya zama katanga sai gaya ma abokanansa mu koma ba mu da wurin kwana a nan mu ƙara gaba idan mutum bai amince sunan Allah ba ya shiga gidansa bai yi addu'an shiga ba yana leƙawa ba ka canga sai shi kun yi sauri mun samu wurin kwana to kaga tun daga nan mutum kuma bai wannan addu'an ba shaidanu suna tare da shi shikenan sai su cutar da shi ko matan ko kuma ɗan da za a haifa daga wannan lokaci mamaci kenan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga kowane gaba ya gaya wa mutane addu'an da za su in za ka shiga gida in za ka yi bacci in ka farka in za ka yi jima'i da matanka in za ka fita zuwa masallaci duka akwai addu'an da za su yi da Allah zai kare mutum daga shaidanu ka duba hisnul muslim duk wani juyawan mutum gaba ya ce maka akwai addu'an da za ka yi a ciki na'am na'am na'am na'am idan na'am in zai shiga gidansa eh, zai kursi ma yana da cikin tsari da yake tsare gida amma dai inda zai haddace din ko in bai haddace bai samu hisnul muslim ne ya sa aljihu in ya zo kofar gida zai shiga ya bude addu'a dukhulul manzil ya karanta shi da yayi da yafi amma in mutum zai bacci ai dole akwai ayatul kursiyu a ciki abinda mutum zai karanta shin addu'o'in bacci akwai ayatul kursiyu nazari ne daga shaydanu shaydan din da kansa ya zo ya gaya ma Abu Huraira abinda zai yi Allah ya kare shi lokacin da aka ba Abu Huraira wato kula da zakka da ake tara ma annabi sallallahu alaihi wasallam don a riba shaydan ya zo da sifa tsoho wanda bai iya yin komi ya zo ya samu Abu Huraira ce ni tsoho ne ba na iya yin komai kuma yana da iyali don Allah ka ɗiba min daga wannan abincin da aka baka tsaro in je in siyar da iyalai na ke ajiya aka ban ce don Allah ni ba na iya yin komai ya tausaya masa saboda halin da yake ciki ga tsoho kuma ya ɗiba ya bashi ya tafi safe da safe suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kafiya ba annabi labari sai annabi yake tambayarsa ma fa'ala asiru kalbariha me kai da bakonka na jiya da daddare zai ce ga yadda muka yi ga yadda muka yi mun ce mun ba zai dawo ba annabi ce zai dawo tun da annabi ya faɗi haka ce to sai na zauna ina sauraron dawowansa da daddare ya sake dawowan da daddaren kuma washe gari abu ya sai kama ce kai kace ba za ka dawo je don Allah zu iyali ga iyali ga tsufa ba na iya ka bar ni iya wannan kawai don Allah ka bani ya sake tausaya masa ya bashi su haɗu da annabi a gobe sake tambayansa mai kai da shi ke ai yanzu ya ce ba zai dawo ba na dan bashi wani abu ne daga ciki annabi shekaru ya yi ke zai dawo shi to bari ya dawo gobe ka ba abin da zai riba mu da shi da ya dawo kuwa horera ya damke shi sai na kai ga gaban annabi tunda so uku kenan yanzu na uku kenan kana mun alkawari ba za ka dawo ba na ukun ka dawo to ko na bakka ma za ka dawo ta yi ya horera sam ce to don Allah bari in baka wani tukuici don ka sake ni sai daga yau in za ka kwanta ka karanta ayatul kursiyu in ka karanta wannan ba masu tsaro daga Allah ba za su guce ba suna tsaronka kuma shaidan ba zai kusa da kai ba shi ne shaidan din kuwa sai <laughs> yana so ya gaya mai maganinsa <laughs> Shi ne da yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma annabi sai annabi ce sadaka ka wa huwa shi abin da ya faɗa gaskiya ne amma ne shi ne shaytan din da kake ta fama da shi tun jiya to kaga shi shaytan din ya gaya ma Abu Hurairah abin da za a karanta to in mutum ya karanta wannan insha Allah shaytan ba zai kusa da shi ba kuma mala'iku za su tsare mutum daga dukkan sharri har gari ya waye to in ya taji kuma yi addu'an taji shi ma za su kare shi kuma har zuwa rana ta fadi kenan kaga kullum mutum yana cikin tsari daga wurin Allah to shi yasa kada a yi wasa da addu'o'i na yau da kullu azkarul yaumiya ko ina kake in zaka shiga mota akwai addu'o'in da ake yi in zaka sauka akwai addu'an da ake yi in ka hai ko ka hawa za ka yi akwai addu'an da za ka yi in gangara za ka yi akwai addu'an da ake yi in kasuwa za ka shiga akwai addu'an da kake yi ko ina rayuwar mutum shi yasa in aka baka wasu addu'o'i aka baka aka kayyade maka su ce sai ka kayi kaza so dubu to da yawa za ka iya barin irin waɗannan na yau da kullun da ake so ka yi ka kare kanka ne to sai ka ka shagaltu da wasu wanda ba su da asali ka bar wanda ya kamata ka kare kanka na yau da kullum akwai aska saba na safe akwai ina masa na yamma duka mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa Allah zai kare shi in dai zai kiyaye su shi yasa mai littafi ya kira shi hisnul muslim katanga abinda zai katange musulmi daga dukkan sharri in mutum ya bi wannan littafi insha Allah Allah kuma zai tsare shi kowane irin sharri wannan kine abun da hadisin nan yake koya mana kenan mutum kowane lokaci akwai zikirin Allah da zai yi kuma zai kare kansa daga dukkan shaidanu da kuma duk abin da zai yi akwai addu'an da ya kamata ya yi sa'annan kuma faɗin bismillahi baya hana ba hana yin bismillahi a irin wa'annan lokuta ba saboda neman tsari ne daga Allah madaukakin sarki a yi da sunan Allah kuma to malamai su yi bayani cin cutar da shi da za su yi din za su hana shi sabo ne gaba ɗaya ko kuwa cutarwa irin na jiki ake magana wasu malamai da yawa sun sai cutarwa na jiki ba wai maganan sabo ba don aka ce ba zai yi sabo ba kaga zama asumi kenan to babu kuma wani adam wanda ba annabi da zai zama masumi amma cutarwa irin na jiki to shaidanu ba za su kusance shi a wannan ba za su cutar da shi a kan wannan ba shine mafiya malaman sharhin wannan hadisi suke fadi sai wannan hadisi yana nuna mana a hadisi na gaba an uqbatu bin amir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula ala an-nisa'i فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن, ابن عم ونحوه a wannan hadisi daga Uqbatu bin Amir ana kiransa Uqbat bin Amir al-Juhani Abu Hamid ya zama gwamna a Misira wajen shekara uku yayi a zamanin Muawiya shi Uqbat bin Amir radiyallahu anhu ya kai kusan shekara ta dari shekara na 60 kafin ya rasu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shekara hamsin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gwamna a masar a lokacin muawiya na khalifa to ya masa gwamna a nan wurin ana kiransa uku batu bin amir shine wanda muka yi bayanin sa da ya auri matan da Ak suka sha nono ɗaya da ita wata tsohuwa ta zo ta gansu shi ai duka ta shayar da su aka raba auren su shine wannan Uqbatu bin Amir radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu iyyakum ad-dukhul ala nisa ina hana ku kacedinku daga shiga wurin mata matan da ba muharramai ba kuma ba matan mutum ba je ku zauna a ɗaki ɗaya ko ya zama mutum yana shafuɗe da su a wurare da bai kamata ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kacedinku da irin wannan فقال رجل من الأنصار سوني mutum daga cikin mutanen Madina yake faɗi ya Rasulullah afara'aita alhamwa idan dan uwan miji fa shine ma'anan alham dan uwan mijin mata gani kowa ko babba ko dan babba duka wa'annan ana kiran su alhamu larawa suna kiran yan uwan mijin mata alhamu sai suke tambaya a wani ke tambaya to irin sufa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamu almautu ko dai mutuwa yana so ya nuna tsananin abinci yasa ya faɗi wannan kalma balarabe yana amfani da wa'annan kalmomi idan yana so ya nuna maka tsananin abin da ka tambaya akai ba abin da musulunci ya yadda da shi ba so sai annabi amfani da wannan kalma shine ibnu wahab ya ji daga lais bin sa'ad yana fassara wannan hadisi dukkansu da ibn wahab da lais bin sa'ad dukkansu misirawa ne lais bin sa'ad al-misri abdullahi bin wahab shi ma al-misri to kaga shi ukbat bin amir shi ma a misra yayi gwamnati to kaga dole ne su za su ruwaito hadisansa ya sai wannan hadisan da ziyar kaga su irin su imam malik su ruwaito su saboda basu basu je masar ba ba a lokacinsu so kuma shi sahabin da yake da wannan hadisi a misira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shi kuma malin bai tafi can ba to kaga hadisin waɗanda suka rayu a masa kawai za su sai daga bayan malin kila za su iya zuwa da su zuwa madina a ji irin waɗannan hadisan to shi yasa muwatta imam maliki yana akana karatu sai ga wasu wurare na shi al'amuru inda na mu a wurin mu a nan madina al'amari kaza yake ba yana gamewa ko ina da ina ba saboda ya san shi kansa akwai hadisai na annabi da yawa a wasu wurare da bai ba su iso shi ba bai san da su ba bai je bai bai yi tafiya ba ya kamata yi tafiya ya nemi ilimi irin su bagadaza sham masar a wannan lokacin amma a tunaninsa yana tsoro kada ya tafiya bar madina ya mutu a wani wuri don yana tsoro ya mutu inda ba madina ba shi yasa bai yi tafiya ba iya tafiyan da aka ce ya kewa aikin hajji ya yi ya dawo yana dawo daga nan bai sake wata tafiya zuwa wata kasa ba amma su Imam Shafi su imam ahmad za ga su yawon garuruwa da yawa duk inda suka san akwai malaman hadisi a wurin za su taka su je su ɗauko wannan hadisan amma imam malik bai yi wannan ba yana daga cikin abin da ya samu waka imam malik din ba a sa cikin alkutubu sitta ba wanda malaman hadisi suke kula da su saboda shi hadisan su ta kai da hadisan mutanen madina kawai kutubu sitta sune buhari muslim abu dauda tirmizi ibnu maja nasa'i ana kiran su alkutubu sitta in aka kara saba sai a samu sunan na imam ahmad in ji hajar shine kutubu as-saba kenan to eh, shi ma ibnu ah, imam ahmad ya yawo za ka ga in kana karanta sa duk kasashen musulunci ya je su shi imam ahmad ya je wannan kasa ya je duka kuma hadisi ke kai shi amma maliku bai yi wannan sosai ba shi tafi iyakansa madina to shi yasa abin da yasa kaga ibnu hab ba misire ne lais ibn sa'ad ba misire ne to su suka ruwaito wannan hadisin daga uqba bin amir din to shine laisu din da ya ruwaito hadisin yake fassara mana ma'anan hamu kila ya tambayi sahabi ko kuma a bangaren su na larabci ya wannan ma'ana sai ke faɗi alhamu aku zauj dan uwan miji da abin da ya kama da shi daga cikin makusantan miji ko dan babba ko wani su sune ake kira hamu da larabci a wannan hadisi daga cikin abin da yake nuna mana ba a kadaituwa mutum baya halatta musulmi ya kadaita da wata mata ba matansa ba ba kuma muharramiyansa ba baya halatta to sa'an nan kuma haramun ne kamar yadda malamai suke faɗi kima annabi abin da yake nuni kenan shi yasa yi amfani da kalma almautu din kenan sa'an nan kuma abin da ake nufi ana akwai abin da ake kira saddu zara'i don kadaituwa kawai ba wai shine eh, laifin to saboda ana tsoron kada wani abu ya faru to ka sai hana ma kadaituwan gaba daya an gane to daga wannan hadisi irin shine imamu malik suke dauka suke sa abin da ake kira saddu zara'i don annabi sallallahu alaihi wasallam kada wani ya taba sai ya hana kama kada ka je ka ku zauna ku biyu da ita to kaga in baka zauna ku biyu da ita sai ya wani abu zai faru babu amma zaman kawai don ko ka zo ba wani ba ku bi kawai a daki a wurare da akwai mutane ba hana ba in kuna tattauna wani abu ko kila mijinta ya aiko ya aiko ka wurinta irin wannan ba hana ba kadaituwa a daki ko duci ne aka hana take iya zama haramu don da yawa za ka ga wasu da suke irin wannan zo al'adu na hausa da yawa za ka ga ɗanin miji kaman a zai zama aboki wasa da matan miji so akwai su wani karin magana ma wai me ne wai kanin miji ya fi <laughs> suna wannan karin magana saboda ita tana wasa da shi kaga duka addinin musulunci ba yadda da wannan ba ba yadda shi shiga ɗakin ta je zauna da ita ba ba yadda su ɗaitu a wani wuri ba ko tafiya in za ta yi ba yadda ci ganin miji ya rika matansa matan miji ba ba yadda da wannan ba tunda an hana su a haramun ne su ɗaitu da ko aikin hajji ne in za a tafi na neman muharram ba za a sa ganin miji ba saboda shi ba muharramin ta bane nan da babu mijin zai iya aurenta ko mijin ya saki zai iya aura ko iya mutu zai iya aura to duk wanda zai iya auren mace ba muharramin ba to ganin miji ba muharrami bane to ba ji ba a so ya ta da wannan matan to to al'ada laraba ma suna yin irin al'adan wannan suna ganin miji yana iya kadaituwa shi yasa wani ke tambaya sai annabi ba shi amsa maganan cewa mutuwa ne wannan wato mugun abu ne shine annabi ke so ya nuna ma wannan sahabi to shi yasa a zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yasa doka mai tsanani akan wayannan abubuwa na kadaituwa da matan aure da wasu mutane da ba wanda ba muharraman su ba sai yasa duk inda masu aure za su zauna to wani wanda bai da aure ba zai zauna a wurin ba a zamanin sa duk wanda ba masu aure suke wanda ba su da aure suke zama mai aure kuma ba zai zauna a wannan wurin ba ma'ana da iyalansa su zauna gida daya da ga mutanen gogare ga kuma mai mata a wannan gidan umar sai ya tsananta akan wannan abubuwa sosai saboda umar shi duk abin da ya gani na addini za a iya keta hurman addini addini to sai kokari ya hana wayannan abubuwa <clears throat> a wannan hadisi abin da yake nuni kenan sai babin mu na gaba yana bayani ne akan abin da ya shafi sadaki sadaki hadisin na gaba yana daga cikin rukuni na daga cikin rukunnan aure ko a mafiya wasu malamai suna gani yana da karanci iyaka a wajen karanci amma a sama yawansa bai da iyaka wasu kuma suna gani da ƙaranshinsa da yawansa duk babu iyaka saboda hadisin da za a karanta a bayan wannan a yanzu kamar yadda masu lissafi suka sa sadaki shine dubu tara da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai ko shine abin da suka sa naira dubu tara da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai a wannan shekara ta da muke ciki a 2013 kenan to zai iya haurawa zai iya sauka gurgudu yadda zinari da azurfa suke a naira na najeriya to ana gwada su da wannan to amma wasu malamai su suna gani bai da iyaka a ƙasa ba gaba ɗaya za a iya yin da kowane abu ko da ce naira ɗari biyar ma za a iya sadaki da shi in dai an ba da wani abu muhimmu dai a ba da wani abu sannan kuma kowane irin abu za a yi sadaki da shi duk kullum mutamawil duk abin da zaka saida ko kuma abun nan dukiya ne ake ake samun shi za a iya kamar kana da irin wannan tebura za ka yi mai da su sadaki sai to ga sunan guda 20 shine sadakin mata na ya isa yayi ko kana da handset ka siyo blackberry ke shine sadaki yayi tun ana yayin su yanzu ai ko wannan ɗaya mai sunanta ma birin babban nan a galaxy ne ko mene galaxy ko ko irinta za ka iya yin sadaki da ita duk wani abu da ake yi za a iya sai da shi a samu kuɗi zai iya zama sadaki shi yasa za a ga sadakin ya bambanta daga mutane zuwa mutane za a ga wasu kuɗi suke yi wasu kuma wasu abubuwa kamar fulani za a ga shanu suke yin sadaki da shi sai ce shanu biyu ko uku haka wasu kuma wasu abubuwa daban to duk wani abu da ke dukiya za a iya ko kana da bawa bawan nan za ka iya bada shi a matsayin sadaki ko kana da doki doki nan za ka iya mai da shi sadaki muddu wannan abun an halatta wa musulmi ya sai da shi ya yi amfani da kuɗi to za a iya yin sadaki da shi kuma sadaki rukuni ne da cikin rukunin guda aure guda hudu to wannan babi abin da yake bayani kenan yana daga cikin kuma abubuwa da musulunci saboda ya sa sadaki saboda wannan mata za a halatta maka ita to dole ka biya wani abu kuma ba wai sai sai saya kai ba a'a ka biya sadaki ne ba sayan ta kai ba shi yasa ba a sai da mace ba a sai da mutum in ba bawa ba anan عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل اتقها صداقها annabi sallallahu alaihi wasallama daga anas dan malik ya yanta safiya sai ya sanya incinta ya zama sadakinta safiya a khaibara aka samo ta mijinta ana kiran shi da hiya bin khalifa da kai ta fada ne a ribu da aka zo aka kamo mu a khaibar din sai aka riba da aka riba su sai ta fada a rabon dahiya ana kiran shi dahiyatul kalbi kalbi shine sahabi da ake faɗi wanda fi kowane sahabi kyawu mala'ika jibrilu in zai zo da suransa yake zuwa sunansa dahiyatu bin khalifa al-kalbi to yakan zo a surar wannan sahabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai su yi magana ya ba annabi abin da zai gaya masa daga nan ya wuce da wannan suran sahabi to sai fada a rabonsa sannan ba mijinta ana kiran shi kinana binu abil haqi an kace shi a wannan yaki sannan babanta sarki ne mijinta ma yana da matsayi a wannan gari to da ta fada a rabon wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya girmama ta tunda diyar sarki diyar kuma wani mutum babban ai matan babban mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza madahiya da wata sai ce a baya bashi wannan ta zama baiwansa to cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya sake karrama ta sai ya kyanta ta yanci sai ya zama shine Sadakin ta sai ya aure ta ta zama matan shi ta zama ummul na radiyallahu anha kuma duk wannan yana nuna mana karamci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a girmama su mutumin da yake da matsayi da ya dawo babu wannan matsayi to tunda tana da matsayi a da to annabi kai ya batta a karkashin sahabi wanda ba sarki ba ba kowa ba to sai ce bari ya dawo da ita hannunsa ta ga har yanzu tana da wannan matsayin da take da shi to kuma sai ya sake kyanta ta sai ta zama matan annabi sallallahu alaihi wannan shine abin da Umar yayi shi ma lokacin da aka kamo diyar sarki Farisa wanda ya aura ma Husaini jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ya girmama tun da diyar sarki ce bari to a aura mata jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Umar abin da yayi kenan to shi yasa annabi yi wannan don kula da ita matan ba wai don shi yana son ta ko don wani abu ba don dama tana da yaya a san tare da shi to ya aure ta ne ya yanta ta kuma ya kawo ta wurin saboda wannan matsayin nata daga har yanzu tana da wannan matsayi sannan sai ya sake yanta ta ya sake mata baiwa sai sake auren ta duk wannan baiwa ne yanzu kaga duk inda aka ce safiya sai ce me ummul mu'minina radiyallahu anha kaga daukaka da ba haka ba yanzu da ban taba sanin ta ba ko za mu iya sanin ta ba za mu iya sanin ta da sai kawai wani abu ya zo tunda da tana cikin wancan yanzu so ita wanda aka ba shi khalifa din wace ce ita a musanta ba ka gani to sanin da muka yi mata shi kansa har yanzu ana cewa safiya radiyallahu anha shi kansa karin daraja ne a wurinta to abinda sa annabi ya aure ta kenan biyar sarki mijinta kuma babban mutum ne sosai ya girmama ta to sai sanya yanki ya zama sadakinta ya sa malamai daga cikin malamai wasu suna gani ya halatta ko da mutum ne yana da bawa yanta wannan baiwa ka yanta wannan baiwan yanci ya zama sadakinta imamu ahmad da abu ishaq suna tafiya akan haka amma sauran malamai guda uku abu hanifa maliku shafi'i sun ce bayyuwa so sun ce wannan ya keɓanci annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam amma kuma cewa wannan ya keɓanta zuwa ga annabi kawai yana buƙatan dalili saboda malaman hadisi suna ce duk wani aya ko hadisi za ce khususiya ga annabi ne to kana buƙatan dalilin da ya keɓanci annabi da shi ba haka ake cewa khususiya ba sai an samu dalili ko daga wannan hadisi ko daga aya aya ko daga wata aya daban kamar yadda Allah ya yi magana idan wata mata in wahaba nafsaha halin nabi in arada nabi an tankiha su ce tallaka laka min dunil mu'minin kai kadai bai da saura daga nan yanzu mun gane ko amma in ba irin wannan ya zo mana ba to ba za mu cewa khususiya ba to imam ahmad shi ke kan gaskiya saboda wannan hadisi ba abin da ya nuna khususiya ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum yana da baiwa a lokacin da ake bayi zai iya kyanta wannan baiwa yanci ya zama sadakinta shikenan ya zauna ta zauna a matsayin matansa ya aure ta kuma to shine abin da hadisin nan yake nuni tunda ana magana akan sadaki kaga yanci ma wani abu ne ko don annabi sallallahu alaihi wasallam da zama sai da ita ko yana dama ya kyautar da ita yana dama duk abin da yake so yayi da ita to kaga in zai sai da ita ai kuɗi ne zai samu manfa'a ne ita abun kaya ne to maimakon haka sai ce to wannan manfa'a din ya ba ta shi ta zama matan shi sai zo shine sadakinta an gane shi yasa shi sadaki ana yin da kowane irin abu wanda dai za a iya yin dukiya da shi kuma halal ne musulmi ya mallaki wannan abu shine za a iya yin sadaki da shi سي حديث mu na gaba سهل بن سعد sa'adin ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارة لك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن <clears throat> أولنا آه، حديثي buhari ya roito shi a cikin sahihinsa wajen wurare goma sha ɗaya ɗaiɗaiɗaiɗai saboda kowane gaba na hadisi na yana da wani hukunci mai zaman kansa to buhari ya kulla babi babi da yake bayani za a yin sadaki da alkur'ani sai ya kawo wannan babi babi da yake bayani mace za ta iya ba kanta ga wani mutumin kirki sai ya kawo wannan babi babi da yake bayani za a iya yin a sadaki ko da da zobe ne sai ya kulla wannan babi duka haka sai kawo maka abubuwa babi da yake bayani a mace a mutum ma zai iya ba zai kaman baban yarinya zai iya ba wani mutum ya ce ga ɗiya ta ka aura sai ka wannan hadisi haka zai kawo shi daban da wurare kusan goma sha ɗaya babi aka babuka daban daban shi buhari saboda buhari na da shi abin da ke kira fiqhun sa hadisi sai ga hadisi ɗaya ya maimaita shi so da munasaba daban daban to wannan hadisi daga sahal bin sa'ad bin malik bin khalid al-ansari al-khazarji as-sa'idi radiyallahu anhu abul abbas al kenan shi da babansa dukkan su su sahabbai ne sahal sahabi ne sa'ad din ma sahabi ne to dukkan su sahabbai ne ya rasu a shekara ta tamanin da takwas bayan hira annabi sallallahu alaihi wasallama ya haura shekara ɗari kafin ya rasu shi sahal din ya dade sosai ce wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai take gaya ma annabi inni wa habtu nafsi laka na kyautar maka da kaina bi ma'ana na baka kaina ya rasulullah ka aure ni faqama tawila aka ce a riwaya annabi a wajen riwaya annabi sai kalle ta sama da kasa sai sun kuyar da kai bai faɗi komai ba sai tana nan a tsaye abunta faqama tawilan ta dade a tsaye shikenan fa qala rajul wani mutum ya ga gata nan a tsaye kuma ta kawo kanta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama annabi bai da bukata kuma bai so ce mata bai da bukata sai kalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zawwijniha in lam yakul laka biha hajatu idan baka bukatun ta ya rasulullah ka aura mun ita فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم yake tambayan sa hal indaka min shay'in tusbiquha in kana da wani abu da zaka bata sadakinta faƙala sai ce ma indi babu komai tare da ni ya rasulullah illa izari haza sai wannan gyototawa da kake ganin nan a dube sahabi duk girman sahabi bai da wani abu da ya mallaka sai wannan kawai kayan da ya sa na wannan ranar sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya to idan ka bata ai kai kuma zaka zauna baka da kayan sawa sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam su ce je ka nemo faltamis shay'an je ka nemo wani abu ko wani irin abu ne ka zo ka aura maka ita qala sai je ya zagaya ya buga ya buga bai samu komi ba qala ma ajidu ban samu komi ba qala annabi sai saki fa iltamis walau khataman min hadid kai koda bakin zobe zobe ne na bakin karfe ka je ka nemo ka kawo da sunan shine sadaki in aura maka aure da ita faltamasa falam yajid shay'an ya sake zuwa ya buga ya buga shi ma zobin ba a samu shi ba ya dawo kaga gaba da bayan kenan ba bai da komai sai abin da ya sa haka <clears throat> sahabbai suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai hana su ga kace jihadi su zabura su je su yaki bai ana su kori kafirai kaga ba da dukiya ba da karfi ba da wani abu ake da imani ake yi a zamani sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna tare da annabi kuma kaga shi yasa mutum Allah ya buɗa masa duniya ba shine Allah yana son shi ba babu ya ba shi imani da zai iya kare kansa daga duk shubuhohi daga duk sha'awa shine shine son Allah ga mutum ba wai dukiya ko wani abu ba sabbai da yawa sun mutu abinda za a binne su da shi ba su da shi kamar mus'ab bin umayr radiyallahu anhu da ganye aka karasa rufe kafansa bai da wani riga gaba da baya shi yasa wani sahabi wata rana da ya zo bayan su an yi musu an yi su yi buɗe kasashen duniya sun samu dukiya ya yi azumi ya zo zai yi sahur aka kawo masa abinci a tebur ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan ya tsaya ya tunani da ya kalli abincin da ke gabansa sai ya fara tunawa sai ya tuna su mus'ab bin umar kawai sai ya fashe da kuka ce ba dai irin mu Allah yake faɗi a zahabtun ɗayi ba kun fil hayati kuma duniya kun tafi da duk daɗin da kuke a duniya an ba ku iya abin da kuke rabon ku na duniya sai fashe da kuka sahur ɗin da bai yi ba kenan har ko da bakin da bai yi ba har gari ya waye saboda ya tuna da su mus'ab shi ka duba mus'ab Allah ya sai da ya ambace su a cikin alkur'ani من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه شيء مصعب بن أمير ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا gaci ya mutu abinda za a rufe shi bai samu ba amma wai ni ne yau Allah ya bude mun ga wai abinci kala kala a gabana ba dai rabona na lahira aka gabato mun shi a duniya ba kawai sai fashe da ya bar wannan abincinsa da bai ci ba kenan har sai da safe to kaga safai yadda suke to amma kaga wannan sahabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu ko bai da komai annabi kuma bai ce ya taimaka masa ba ko annabi da dama ce ya tara masa dukiya ya aure shi ma bai yi wannan ba tunda aure ne nashi ne shi ke zai ne zai aura ko in bai da shi ya hakura ba zai zo ya je yana neman sadaki ba to kaga duka yana nuna mana abubuwa da yawa wannan hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da ya bai da komi su ce hal ma'aka shay'un min alquran shin kana da wani abu da ka haddace na alqurani qala na'am a wata riwaya ce sai ce ya haddace suratul baqara su ali imrana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to karantar da ita wayannan surori zan aura maka mazin shine ka da ita na'am wannan hadisi hadisi mai tsawo a wurare da yawa ana yayyanka shi ko wannan din ma ba iyakansa kenan ba sai dai abin da ake so a nuna mana hadisin nan aure ba a yin sa sai da sadaki ko ya yake kuma wannan hadisi yana da cikin abin da su sauran malaman da suke cewa hadisi a karancin sa bai da iyaka shi ma wannan hadisi don khatam din da annabi ce kawo min hadidin na bakin karfe bai kai ko ina ba ko kuma wannan rigan da ya sa ko kuma kazanin da ya sa ai in za su yi shi ba zai kai rubu dinar ba tunda shi ɗaya ne kawai annabi ce to in ka bata kai kuma fa ne kawai ya hana annabi ce ya bata ita inda yana da wani da ya bata wannan ya zama sadakinta to in har zai iya bata sai kace to duk wani abu dai da za a iya mallaka ko ya yake yakan iya zama sadaki kuma sadaki yana daga cikin annabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce auren da yafi albarka aisaruhunna ma'unatan wanda tsawainiyansa ya zama mai sauki shine fi albarka za ka ga duk wani auren da aka kashe kuɗi da yawa da yawa da yawa sai ga da kir ya yi lasting saboda ya saba abubuwa da yawa a shari'a an gane abin da yawa da yawa sai ga ya saba wannan abuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a dinga sauƙaƙa sadaki Umar shi yasa a zamanin sa ya saba mutane doka ce duk wanda ya wuce kaza a sadaki to samu masa gura kuma sai ya maida abin da ya karu ne shine wata mata a wata ruwaya da malamai suna magana akan ruwaya ta zo Umar na hudu ba shi yanzu Allah zai ba mu abu ka zo ka hana mu ya Umar sai baka so Allah ya ce wa ataitum ihda ataitum ihdahunna qintaran ba ko biliyoyi kuka ba su kada ku karba ba din shi kace ka kayyade mana kace kada wuce dubu hamsin Umar Umar ya tsaya ce ah ya akai har mata mata ta fini wai fiqhu ku je aje a yi duk abin da ake so tunda Allah ya ba ku je ku yi abin da Allah ya ba ku amma dai ba a so tsanani a cikin harakan aure duk lokacin da aka yi tsanani da ta mamiji wani abu farko abin da zai fara kallo kuɗin da ya kashe farko abin da zai tuna kenan duk kuɗin da na kashe ɗawainiyan da na yi ba a rage mun komai ba a ce ka kawo kaza amma yanzu ga gumamun da za ta yi farko abin da zai tuna kenan don ba a yi mai kudinsa ne ya yi masa komai zai gani yanzu wani ya taba mun haɗu da wata rana aikin hajji amina yana da wani aboki sun yi aure ce gadajin kawai da aka kawo an kashe miliyan uku a gadajin matan da ta aura ce kuma to yanzu kuma matan za a rebo za ta iya maida mai kuɗin da ya kaje a gado ne fa kai wannan miliyan uku ne na ce akan mai za a maida mai to ai kuɗin da ya kashe su yi yawa kuma an zo a rebo ce dama ba yi don Allah ba saboda haka ba za ta zama lafiya ba ce yanzu kila wannan mutumin bai rasa yan uwa da ba sa iya cin abinci sau biyu a yini ko sau uku a yini amma a gado kawai mata ɗaya da zai aura an kashe miliyan uku shekara kusan biyar zuwa shida da suka wuce fa a gado kawai to ina sauran ɗawainiya gashi yanzu an rigo yana neman ta biya shi kuɗin da ya kashe ta ce ba za ta biya shi ko kobo bai da haƙƙi karɓi ko kobo ta samu abunta rabonta ne wai ba ya yi ta kona fa mutumin wallahi <laughs> na ta abin nan ce ba yadda za a yi ta biya shi wai ta jawo problem shi yasa ribuwan zai zo sai shi miji ya jawo problem tun daga kuɗin da ya kashe Allah ba zai samu auren nan albarka ba don akwai wani almubazzaranci Allah ya hana innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu lirabbih kafura haka Allah ya faɗa masu almubazzaranci yan uwan shaydanu ne shaydan kuma ya kafirce mu ubangiji to shi yasa mutum duk abin da zai ya takaita ya kalli na gefe da gefe da su wani abin da zai ci ke nema kaga wa'annan duka ana kiran shi almubahat sai mutum ya kashe kuɗi a aure wurin da aka kama kawai sai an kashe miliyan ɗaya inda aka kama inda za a yi wai bikin aure to ina abubuwan da aka ce a wurin to duka wannan alfahari har ina za ka kai shi ga sahabi bai da abin da zai biya sadaki na annabi sallallahu alaihi wasallama babu komai tare da shi sai wannan rigan da ya sa ko kaga irin abubuwa duka ya kamata musulmai su dinga kokari suna dabbaka wanci ke koya mana shine ya halatta mace ta bijiran kanta zuwa ga wani wanda take so zai don ya aure ta ce tana son shi ko kuma ga tanan tana so ya aure ta ya halatta kamar yadda ya halatta ga uba shi ma iya ga wani mutum da yake gani ya yadda da dabi'unsa da addininsa ya kai ma ya ce ga nina da iya in za ka aura ka zo ka gani in ta yi maka shi kenan kuma hadisi yana nuna mana ya halatta mutumin da zai nemi mace ya kalle ta saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kalle ta sama da ƙasa sai sun fiyar da kai bai magana ba to kaga kallon ta ya halatta ya gaya ma Jabir a wani hadisi ma da yake masa yana neman matan aure sai Jabir yake faɗa ke tambayansa ka kalle ta kuwa har ka ga abin da zai sa ka aure ta din sai jabir ce a'a sai na je ka je ka kalle ta jabir ce sai na je ina koyewa a wani wuri inda na so za ta dinga wucewa ina labewa har na zo na ganta na ga abin da ya kira ni zuwa ga aurenta to annabi ce in har ka ga ka ganta sosai din ya fi za ba za a samu matsala a rabuwa daga baya ba an gane ya halatta mutum kenan ya kalli matan da zai aura hadisi kuma yana nuna mana shugaba na al'umma ya halatta ya daura ma mace zama waliyin mace wanda ba ta da waliyi aure kamar yadda wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura mata aure da wannan mutumin kaga ya halatta kenan shugaba ya mata sannan sadaki kuma ko da ya yi ke a wannan hadisi abin da yake nuna yana iya zama sadaki din ba dole bane sai ya kai rubu dinar kamar yadda malikiya don malikiya su suka sashi rubu dinar shi yasa suke sawa dubu tar din nan da wani abu suna da kula nawa ne rubu dinar a yanzu shine kuma haddi na yanke hannu in mutu ya saci wannan rubu dinar din yanzu a wannan shekarar mutu ya saci abin da ya kai dubu tara da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai a hirzi to za a yanke masa hannu da sadaki da wannan duk abu daya ne rubu dinar ake yi to kaga waɗannan abubuwa malamai sun ce wasu da annabi an bata su ba za su kai wannan rubu dinar din ba to ya halatta kowane abu zai iya zama sadaki sa'an nan daga cikin abin da hadisi ke nuna mana kuma a wannan ana iya yin ɗaurin aure da kowace irin kalma da ke nuna cewa bayarwa don annabi a wani riwaya ya ce zawai tuka a wani ruwaya ce mallaktuka a wata ruwaya ce amkannaka duka abin da ke nuna cewa na baka dai da wannan za a yi amfani da wannan lafuza a ɗaura aure da su ba dole ba ne sai an faɗi kalma guda ɗaya wajen bayarwa kuma karɓan ma haka wajen karɓa ɗin to wannan dai shine a takaice abin da hadisi ke karantar da mu akwai ɗan tambaya na'am wa alaikum salam